Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azimi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi goma ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Kungiyar tsaron NATO na aiki kan shirye-shiryen girke sojoji na dandandan akan iyakokinta a kokarin dakile farmakin Rasha a nan gaba. 'Yan majalisar dokokin Iran sun ginda ya sharaɗin sake farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 ciki har da tabbacin Amurka ba za ta fice daga yarjejeniyar ba da majalisar dokokin Amurkar za ta zartar. An buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Faransa a yau Lahadi don zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa inda masu kada kuri'a sama da miliyan 48 za su zaɓi shugaba tsakanin 'yan takara goma sha biyu. To, kani labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa babban taron ikkiliziyar ekwa a Najeriya ya yi takaicin taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. dare da rana babu barci gidaje mutane ba sa kwana ciki gonaki duka an kora muna roko gwamnati da ji tausayin mu za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na fashin baki kan rikicin rasha da ukraine kamar kowace yammacin ranar lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsi hamza ibrahim ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyi masu mu za kuma a ji falalar azumi albarkacin watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙungiyar tsaron NATO na aiki kan shirye-shiryen girke sojoji na dandandan a kan iyakokinta a ƙoƙarin daƙile farmakin Rasha a nan gaba. A cewar jarida da Telegraph ta Birtaniya wadda ta ambaci sakatare janar ɗan NATO John Stoltenberg. A wata hira da jaridar, Stoltenberg ya faɗi cewa NATO na a wani muhimmin lokaci na sauyi wanda zai nuna sakamakon matakan shugaban Rasha Vladimir Putin na lokaci mai tsawo. Stoltenberg wanda a baya-bayan nan ya ce zai tsawaita wa'adin shugabancin kungiyar da shekara ɗaya. A hirar ya kuma faɗi cewa a taron kolin NATO da za a yi a birnin Madrid a watan Yuni za a yanke shawarar matakin sake fasalin kungiyar. Kutsan da Rasha ta yi a Ukraine ya janyo matsalar 'yan gudun hijira mafi girma a kasashen turai da ba a ga irinta ba tun bayan yakin duniya na biyu. Abin da ya sa kasashen yammaci sake tunani akan manufofinsu na tsaro. 'Yan majalisar dokokin Iran sun ginda ya sharaɗin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 ciki har da tabbacin Amurka ba za ta fice daga yarjejeniyar ba da majalisar dokokin ƙasar za ta zartar a cewar kafafen yada labaran Iran a yau Lahadi. Iran da Amurka sun fara tattaunawa a Vienna a shekarar da ta gabata don farfado da yarjejeniyar nukiliyar ta shekarar 2015 tsakanin Tehran da manyan ƙasashen duniya. wadda shugaban amurka donald trump a wancan lokacin ya fidda kasar a shekarar 2018 daga baya kuma iran ta saba yarjejeniyar ta hanyar ci gaba da shirinta na makaman nukiliya tattaunawar ta tsaya yanzu yayin da tehran da washington ke zargin juna da kasa daukar matakan da suka dace don warware sauran batutuwan da suka rage sanya irin waɗannan sharuɗan a wannan muhimmin lokacin ka iya janyo cikas ga yarjejeniyar ƙarshe da za a cimma ta hanyar takaitawa masu zaman shawarwaran damar dabarar neman abin da suke so. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda babban taron ikkilisiyar ekwa ya yi kira ga mahukuntan ƙasar da su miƙe tsaye su ceto ƙasar daga ƙara taɓarɓarewa da harkokin tsaro ke yi daga Jos ga Zainab Babaji da cikakken rahoton. Samar da tsaro da bukatar hukumomi su yi duk mai yiwuwa wajen mai da waɗanda suka guje daga mahallansu don samar da cimaka da wasu muhimman batutuwa ne taron shugabannai da wakilan shiya-shiya ta majami'ar ekwa ta ƙasa da ƙasa ta tattauna a taronta na bana. Shugaban ECWA Rabaran Stephen Fanya Baba ya ce sun yaba da kokarin jami'an tsaro wajen samar da tsaron, amma dole gwamnati ta ɗauki matakan hukunta waɗanda aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci. Waɗannan 'yanta a daɗin da suna kashe-kashe iri-iri da sauran, ya kamata gwamnati ta ɗauka matakai waɗanda an kama su a irin wannan halin a hukunta su da yawa yau ba su iya tafiyan gonakinsu shi abinci a wannan kasan ya yi tsada yanzu don haka muna addu'a da kuma kira ga gwamnati mun kuma karfafa membobinmu na ekwa cewa su shiga cikin siyasa kuma kowa ya je ya rajista domin ya jefa kuri'a lokaci ya kai. Shugaban na ekuwa ya kuma ce sun tattauna batun sasantawa tsakanin gwamnati da kungiyar malaman jami'o'i da a kuma samar da ayyukan yi wa matasa da sauransu. Rabran Matthew Shado, sakataren ekuwa shiyar Shiroro a jihar Neja ya halarci taron. Dare da rana babu barci. Gidaje mutane ba sa ya kwana ciki. Gonaki duka hankora. Muna roko gwamnati ta ji tausayin mu ta taimake mutanen shioro muya a niger state Shi ma rabaran daudan ya daga jihar Bauchi ya ba da shawara ne kan matakan da za a shawo kan matsalar tsaro a ƙasar. A sashin tsaro ya kamata gwamnati ta tashi ta yi aikinta na kare rayukan mutane. domin abubuwan da ke faruwa sai muna gani kamar akwai dan sakaci na gwamnati saboda rashin kula za a ce za a ɗauki mataki kuma matakan akan ce an ɗauka amma ba kwararan matakai da za su dakile wannan matsalar gaba ɗaya ba. Al'ummar Najeriya dai na fatar ganin hukumomi za su ƙara azama wajen inganta tsaro yayin da shugabannin addinai ke ƙara faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Maryam da ci gaban labaran duniya. An buɗe rumfunan zaɓe a faɗin Faransa a yau Lahadi don zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa. inda masu kaɗa kuri'a sama da miliyan 48 za su zaɓi shugaba tsakanin 'yan takara sha shugaba emmanuel macron na neman wa'adin shugabanci na biyu tsawon shekara biyar inda yake da babbar mai kalubalantarsa daga jam'iyyar national rally an dai buɗe rumfunan zaɓe da karfe 8 na safiyar yau lahadi kuma za a rufe su da karfe 7 na yamma agogon gmt a yawancin wurare karfe 8 kuma a wasu manyan garuruwan in dai ba wani daga cikin 'yan takarar ya samu fiye da rabin kuri'un da aka kada a faɗin ƙasar ba to za a yi zagaye na biyu na zaben tsakanin manyan 'yan takara biyu a ranar lahadi 24 ga wannan watan na afrilu bayan macron 'yan takara marine le pen da jean-luc melanchon na daga cikin fitattun manyan 'yan takara da ke kokarin ɗarewa kujerar shugabanci a fadar elise a jamhuriyar niger ƙungiyar matasan jam'iyyar pnds tarayya mai mulki ta jaddada goyon bayan daga shugaba muhammad bazum saboda yadda ta ce ya gwada alamun tausayin talaka a tsawon watanni sha biyu da ya yi a kan karagar mulki kungiyar wacce ta yaba da ci gaban da aka samu a fannin tsaro ta yi kira da a yawaita addu'o'in zaman lafiya a wannan wata da al'ummar musulmin kasar ke azumin ramadan daga birnin yamai ga rahoton sulamin mana barma a sanarwar da ta fitar a gaban manema labarai a cibiyar jam'iyyar da ke nan ya mai kungiyar matasan pnds tarayya wato organisation de jeunes tarayya ogt a takaice ta yaba da salon mulkin muhammad bazum a tsawon shekararsa ta farko a kan karaga inda ya baiwa ilimi da tsaro fifiko sahanin muhammadu na daga cikin shika-shikan wannan kungiya mai girma shugaban kasa ya je a jihar difa ya je a jihar kelebiri ya je a yankin maradi ya je a jihar tawa saboda ya tabbatar ma sojoji namu ya tabbatar ma al'umma ƙasanmu da ƙasashen duniya cewar da gwamnati tana nan tsaye in allah ya so za ta kare su kuma za ta kawo musu kariya kuma za su kawo musu ɗauki bisa kai ga abin da ya shafi rayuwarsu don saboda rayuwarsu ta komo yadda take yadda sun kasanta a da. Tarin matsalolin da ake fama da su a yanzu haka walau a nan cikin gida ko ma a sassan duniya sun janyo tsadar rayuwa a mafi yawancin kasashe masu ƙaramin ƙarfi. Nishar ma bata tsira ba daga wannan al'amari a cewar shugaban kungiyar matasan PNDS Dawi Ahmed Barangay shugaban ƙasa ya yi tsayin daka domin samar da mafita ga 'yan ƙasar Nishar. Kan batun tsadar rayuwa kun ga ai eh, mai girma Umudu Muhammadu ya tattauna da 'yan kasuwa kuma gwamnati abin kokarin suke yi yayi da a samu a gani musamman cikin wannan wata mai alhorma a samu a samu kaya da rahusa don saboda mutane su su azumi cikin farin ciki cikin kuma jin daɗi to banda wannan kuma gwamnati ya ɗauki wajen ton na abinci wajen dubu tamanin waɗanda su za a sarrafa su ne cikin eh, rahusa sa'an nan kuma akwai ta arba'in waɗanda su wannan za a rarraba na kyauta inda ya kamata a kyautata mutane a cewar amina doka aikin kwashe 'yan gudun hijirar jihohin difa da tilaberi don mayar da su gida wanda gwamnatin muhammad bazum ta kaddamar wani yunkuri ne da matan kungiyar ogt ke yabawa da shi kamar yadda suka gamsu da tsarin nan na inganta sha'anin ilimin 'ya'ya mata eh, muna murna wannan makarantar kwana da an kai da ake nan kuma ana ta ginawa ta iya mata saboda abu ne mai kyau zai bar su su yi doguwar lakol wannan gaugawa auren zata rage mutanen da sun ka gudu da yaƙi ya tada Eh, muna murna ta an ka samu an ka maido wurin su da saboda abu ne da ya shahi mata da yara da basu gidajen duka sun wawatse wa'yansu mata na nan haka ɗiyansu sun ɓace duka an samu an gangamo su an kawo su wuri guda muna murnan wannan. Kungiyar OGT ta yi kira ga al'ummar musulmin Nijar da ya amfani da damar watan nan na Ramadan domin matsakaimi wajen yin addu'o'in zaman lafiya a kasar da makwabtanta sannan sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammad Bazum ya ci gaba da tuntuɓar rukunonin al'umma don kara haɗa kan 'yan ƙasa. muna ganin wannan fasaha ce wadda ta sa kowane ɗan ƙasa ya gane aikin jagorancin ƙasa aiki ne wannan shahi gaba ɗaya don kuma sai kowa ya kawo nashi gudunmuwa za a samu ci gaba. sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. a gaida Suleiman da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu waiwayi kashi na biyu kuma na ƙarshe na fashin baki kan yakin Rasha da Ukraine mai samun goyon bayan yammacin duniya. a hirarsa da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari mai fashin baki farfesa kamilu sani fage na jami'ar ado bayar da ke kano zai dora daga inda yake bayani kan yadda yakin zai shafi kananan kasashe waɗanda ma babu ruwansu inda ya ci gaba da cewa domin abin kuma ai yana da tasiri misali ga batun gurɓacewar yanayi da abubuwa dai wanda dai daga ƙarshe kamar yadda hausa suke cewa idan giwaye biyu suna faɗa ciyawa ce za ta sha wahala to amma waɗannan yaya waɗannan abin da kuke cewa regional bodies kamar ƙungiyoyin nan da hukumomi na nahiyoyi kamar irin su au da ecowas da makamantan to a duk waɗannan ƙungiyoyi da kake faɗa irin su asean irin su Uh, arab abu uh, su au arab uh, au mm. har irin su eu din ma duk wa'annan kungiyoyi na bangarori na duniya daban-daban iyakacin tasirin su da za su shine a fuskar diplomasiya da siyasa cewa su jawo jadawalin a mai da abun idan duniya ya zo shi domin daman an zuwa irin kamar majalisar ɗinkin duniya ai kowace ƙasa za ta iya kawo ƙudiri a zauna da shi a tattauna shi to zuwa kawo shi a tattauna wannan zai jawo hankalin duniya a kan shi ne amma kamar yadda na ce ma inda gizo yake sakar ko da duk majalisar ɗinkin duniya babban zaure a dukkansu gaba ɗaya su ce sun yadda da ƙuduri domin kafin ya yi wani tasiri sai an kai shi zauren uh, sulhu wannan zauren sulhu kuma ko na tsaro wanda ake faɗa shine security council uh, zauren tsaro to kaga shi wannan kuma su wa'annan biyar suna su ne suke da kujerar naki don haka ba wacce za ta yadda ta ɗauka musamman yanzu kamar rasha da ake ganin ta yi kutse a cikin al'amarin ita kuma tana kawo hujja cewa ai an kawo mata mukami ne kusa da ita abokan gabarta suna so su mata kutse kusa da ita shi sa suka shiga kaga kirikiri ita tana amfani da wannan dama ta kan tsare kai ita ce hujjata da ya sa ta farma a eh, ukraine wanda kuma ko an zo kamar yadda na ce duk kowa zai da za ta isa kafa ta shure shi musamman kuma yanzu ma da ake ganin kamar china na goyon bayanta da haka kaga abin zai wahala a ce an yi wannan tasiri fiye da siyasa da diplomasiya to idan aka tafa faru makomar yakin a gaskiya yakin dai daga karshe su abin da rashin suke nunawa shine muddin ukraine da ta yi haka za a yi amma daga karshe in ba sa aka ci ba ko da ukraine din ta yi tun da rashin ta kai galaba inda aka ba ta kai galaba ba kawai za ta tsaya a kan ukraine ta ki shiga ba ne za ka ga za ta tsaya kuma kan batun sai ta canza ma gwamnati a wannan guri. Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Ado Bayero Najeriya kenan ke fashin baki a rahoton da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya turo mana. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matasa miya da alkhairi da zamba Masu Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Kamar ko da yaushe dai sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. To idan ana bi a shirin da ya gabata mun duba illar da sace wayar hannu ta salula ke iya janyowa wanda aka sace ma. Kuma kamar yadda na yi alkawari shirin na yau ya tattauna da kwararre kan harkar sadarwa a Najeriya da ke aiki da kamfanin sadarwa ta MTN a kasar wato Malam Awal Abdullahi kan abin da ya kamata a yi cikin hanzari idan aka sace wa mutum wayarsa sannan kuma wace illa hakan ka iya haifarwa. To, salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Um, ka'idar gaskiya sata kowace iri ce ba ta da dadi ko ta kwabo ce ballantana idan satin nan ta haɗa da abin da yanzu ake ganin kamar ya zama ma rayuwar mutane jama'a da yawa ba su damu ba idan ka ɗauke musu kuɗi ma akwai mutanen da idan har ka ɗauke musu kuɗi a zuciyarsu ma za ta ce to dai zai maka amfani ba ka ɗauka ba ne dan ganin banza to sun bar maka amma waya ta zama rayuwar mutane a cikin wayan nan wasu harkokin kasuwancinsu su yake a cikin wayannan wasu dukka su na ainihin harkokin rayuwarsu yake a cikin wayannan wasu dukkan zumuntaka da suke yake a cikin wayannan wani dukkan ainihin yawanci ibadu da yake na karatu ne na alkur'ani na waye yake to kin ga waya ta zama abin rayuwa yanzu mm. musamman tun da wayannan ta kasu kashi kashi akwai waya ƙanana akwai kuma waya manya wanda ake kiran su smartphones wanda wayannan wayoyin da su da laptop ba abin da ya raba su in fa sun fi ma laptop saboda suna kunshe da abin abin da laptop ba ta iya yi mm. laptop ba ta iya kira su ko suna iya kira mm. to a duk lokacin da aka ma mutum wannan da bargaza ba karamar babban masifa ba ne za ki ga kowaye abin ya shafe shi a mm. cikin wannan lokacin za ki ji ya ki dubu saboda mai kamar kayan ke shi da duniyar ne kaf gaba daya zai zama kurma zai zama kuma makaho baya ji baya gani kawai a nashi saboda mai ba mai kiran shi ba kuma wanda zai ji kira ba zai ji komai me yake faruwa a rayuwar shi ba a gidan shi ne da iyalin shi ne da komai so kin ga wannan babban masifa ce na biyu kuma game da me ya kamata mutum ya me ya kamata mutane su fara yi har ga Allah ya kamata mutum ya san darajar dukiyar shi akwai wasu duk da dai rayuwa ne da kuma kowa yadda Allah ya shi akwai wasu suna da mantuwa za ki ga mutum wani ya zo ya fito daga kan mota ya zo ya ajiye wayar shi yana hira wai sai kuma ya manta sai shiga mota da hanya za ki ga mutum ya zo yana abin nan mitin ko a waje kana ji kana gani waje ne a buɗe zirga-zirgar mutane ya ajiye waya kuma ya shiga wasu harkoki har ya manta to ya kamata mutane in dai an san darajar wayar nan wata wayar fa ta shige sama da miliyan guda kamar irin su samsung z fold 3 din sun shige sami da miliyan to dan me zaka zo irin wannan ko da kuɗin nan ka fi karfin su kullum kana samun fiye da su darajar da wayar take da shi da kuma yadda idan aka ɗauke maka zai kiɗima maka saboda an ɗauke maka asiri hmm. to ya kamata ka sa ido akan ka na farko kenan na biyu yawancin mutane su fahimci taro da ya dace mutum ya shiga da waya da kuma taron da ya dace mutum in zai kulla ma wayar shi a cikin mota na dan awoyi da zai je gama taron nan dawo to ya kamata mutane su sa ido akan wannan sautari har ga Allah ne na san akwai taron da in zan ji to nakan ɗauki wayata in sa ta a compartment na mota in kulle mm. in shiga taron nan in dawo lafiya saboda me na san bakin cikin da zan shiga idan har wani dalili yasa aka ɗaukan mu waya in har shiga taron nan da waya ya zama dole to ba na sa waya aljihu a hannuna nake rike ta in danke ta yadda mutane suke ma carbi in san za su sarkaka shi a hannun su su rike shi so kin gani haka waya ya dace mutane su yi an kasa ta aljihu wato yan sanan nan suna da wata hikima da kuma wata baiwa da shaidan ya ba su bana ce Allah ba ba mutum ɗaya bane yake an nuna ta har ta hanyoyi daban-daban yadda yan sane suke yi sai su kai su uku ko hudu ma wani zai zo ya bangaje ka sayan da kake kokarin tunanin ka juya ka ga wannan da wace manufa ya bangaje ka hmm. wani kuma zai zai zo a lokacin ya riga ya sa hannu aljihunka hmm. yana ɗauka sayin da kake jin wannan kamar fa ya taɓa ne to ya riga ya ba wayar wani ko da ka rike shi zai ce me ka sashe shi kan a lokacin ba waya a hannun shi ya riga ya ba wani sun kauce to kin ganin sata ce ta dabara ta rashin mutunci ta rashin imani kai dai ban tare numfashin ka ba to duba da ganin cewa aikin ka me mutum ya kamata yi cikin hanzari kamar yadda kai bayani illan da hakan ke haifarwa akwai abubuwa da ya dace mutum ma yayi kafin amma ma a sace wayar duk da na san cewar mutane da yawa wasu kamar matansu ko kuma kamar mazazansu da ce dan me zaka kulle bin waya hmm. ba ka so in ga asirin ka ba haka ba idan mijinki ko matarka tana so ta ga wayanka abu ne mai sauki ta ce ban faso din wannan shine kuma ba laifi ba ne in hakan tsakanin ku kai da matarka ko kai da cikin yarda ko da wani hakan ya faru saboda akwai halin mutuwa idan mutum maybe wani abu ya fara ko na rashin lafiya ko na mutuwa za a iya shiga wayar shi gano wasu information da zai taimaka wajen yin wasu abubuwan game da harkokin rayuwa to ya kamata na farko mutum ya san yadda zai sa ma ainihin wayar shi password duk wayar duniya da ake yin ta yanzu ana yin ta ana ba ta ainihin wajen three level security security na code da za ka yi amfani da shi ka ɗaura wayar da kuma ma shi kanshi security na sim card din da za ka rufe shi saboda wasu kamar yan yahu yahu din nan suna ɗaukan wayar ka ba wayar bace ta dame su sim card ka. suna sa sim card ɗinka za su iya zuwa su yi downloading all the information anan za su ga contact ɗinka anan za su ga password naka anan za su ga ainihin all the alert da kake samu na banki suna ganin alert ɗin za su ga account number ɗinka ya to da sun ga wannan to abin da zai biyo baya kuma sai la haula wala har ma ce masa honi canza yare. To sauraro a nan shirin zai ja labule idan Allah ya kai mu na gaba za mu ɗaura tare da ƙwararre akan harkar sadarwa Malam Awul Abdullahi. To a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi sake haɗuwa a shiri na gaba. Bi salam. A gaishe ki yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Wasiƙa ta farko ta haɗin gwiwa ce. Ta ce ku gaya wa gwamnatin Najeriya da ta ce yaƙi da 'yan bindigar ƙasar yana da matuƙar wahala saboda salon da 'yan bindigar suke amfani da shi wajen aikace-aikacensu. To wai shi su gwamnati ba su da salon yaƙar su kenan suke nufi? Allah dai ya mana mafita. Amen. Sako daga Manira Muhammad Manisko da Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulan Yaki. Daga nan kuma sai sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yoban, Najeriya. Ya ce rahoton da kungiyar ƙasa da ƙasa mai tattara bayanai akan ta'addanci ta bayar na raguwa hare-haren 'yan Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya da kashi 70 cikin 100. Tabbas wannan magana haka take. jihohin borno yobe da adamawa an samu sauƙin hare-haren 'yan boko haram daga ƙarshe nake addu'ar allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasar mu najeriya baki ɗaya To a gaishe ki yanzu kuma lokaci ne na sauraron falalar Ramadan albarkacin watan Ramadan. To bismillahir rahmanir rahim sunana Dr. Muhammad Kabir Adam ɗaya daga cikin limaman babban masallacin Juma'a na ƙasa da ke Abuja. To karan farko tukuna shi azumin kwaya ɗaya tal da mutum zai na rana ɗaya. Manzo sallama ya ce mana Allah zai wato duk wanda ya azumin rana ɗaya saboda Allah. Allah maɗaukakin sarki zai nesa fuskar wannan mutum daga wutar jahannama na tsawon tafiyar shekara saba'in. wadda tafiya shekara saba'in din nan daga nan abuja inda mutum yake har ya je china daga china ya wuce japan ya wuce america ya dawo abuja ba zai kai shekara saba'in ba kenan ashe za a nisanta mutum tsakaninsa da wuta fiye da gabar da yamma nisan to ina ga idan ya samu azumin wata guda na ramadana kaga saba'in ɗai ɗai har sau talatin kenan kaga ana magana shekara dubu biyu da ɗaya kenan azumin watan ramadana idan mutum ya yi allah zai nisan tashi da wutar jahannama na tafiyar shekara dubu biyu da ɗari ɗaya to idan allah ba shi ikon yin shekara ɗaya biyu uku har ya kai goma kofi ai kaga nisan zai kai sai a ci kenan shi da ganin wuta har abada sai dai ya ganta a talabijin don haka wato matsayin shi azumin kenan don haka kasancewar azumi dama can asalinsa wato godiya ce muke yi wa Allah madaukakin sarki saboda qur'ani da ya saukar a cikin watan kamar yadda Allah ya ce shaharu Ramadana alladhi unzila fihi alquran wato watan nan na ramadan wanda shine watan da Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani shi kuma alqur'anin ya zama shiriya ga mutane to don haka mataki na farko da mutum zai yi shine ya yi azumin tsakaninsa da Allah ya guji duk irin abubuwan da ke bata azumin akwai abubuwan da kuma suke rage ladan azumin ba su bata shi duk ya guje su wato kamar yin batsa maganar batsa surutai na zage-zage yi da wani da sauransu duk waɗannan sai mutum ya guje su to da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a taƙaice. Ƙungiyar tsaron NATO na aiki kan shirye-shiryen girke sojoji na dandandan a kan iyakokinta a ƙoƙarin daƙile farmakin rasha a nan gaba a cewar jaridar da Telegraph ta Birtaniya wadda ta ambaci sakatare janar ɗan NATO John Stoltenberg. A wata hira da jaridar, Stoltenberg ya faɗi cewa NATO na a wani muhimmin lokaci na sauyi wanda zai nuna sakamakon matakan shugaban rasha Vladimir Putin na lokaci mai tsawo. Stoltenberg wanda a baya-bayan nan ya ce zai tsawaita wa'adin shugabancin kungiyar da shekara daya A hirar ya kuma faɗi cewa a taron kolin NATO da za a yi a birnin Madrid a watan Yuni za a yanke shawarar matakin sake fasalin kungiyar. 'Yan majalisar dokokin Iran sun ginda sharaɗin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 ciki har da tabbacin Amurka ba za ta fice daga yarjejeniyar ba. da majalisar dokokin kasar za ta zartar a cewar kafafen yada labaran iran a yau lahadi iran da amurka sun fara tattaunawa a biyana a cikin shekarar da ta gabata don farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 tsakanin tehran da manyan kasashen duniya wadda shugaban amurka donald trump a wancan lokacin ya fidda kasar a shekarar 2018 daga baya kuma iran ta saba yarjejeniyar ta hanyar ci gaba da shirinta na makaman nukiliya an buɗe rumfunan zaɓe a faɗin faransa a yau lahadi don zagaye na farko na zaben shugaban ƙasa inda masu kaɗa kuri'a sama da miliyan 48 za su zaɓi shugaba tsakanin 'yan takara 12 shugaba emmanuel macron na neman wa'adin shugabanci na biyu tsawon shekara biyar inda yake da babbar mai kalubalantarsa daga jam'iyyar national rally an dai buɗe rumfunan zaben da karfe 8 na safiyar yau lahadi kuma za a rufe su da karfe 7 na yamma agogon gmt a yawancin wurare karfe 8 kuma a wasu manyan garuruwan in dai ba wani daga cikin 'yan takarar ya samu fiye da rabin kur'un da aka kada a faɗin ƙasar ba to za a yi zagaye na biyu na zaben tsakanin manyan 'yan takara biyu a ranar lahadi 24 ga watan nan na afrilu To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da asuba idan Allah ya kai mu. Kafin mu yi sallama da ku ga saƙon ta'aziyya ga sarkin burmin Jabo Alhaji Garba Aliyu saboda rasuwar Dr. Malami Mode Jabo da safiyar yau dinnan Lahadi. Allah ya gafarta masa ya albarkaci kuma abin da ya bari a baya. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da lina sahilu da shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu shidrak ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasalam